Bismillahi Rahmanu Rahim. Silar maraici kashi na goma sha biyar. Wallahi ba sa gajiyawa, suna da kyawawan zukata, sai fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Wallahi kuwa, Allahumma amin. Sufariya suka ɗauko kayan haɗin karin safe, nan da nan umi ta haɗa musu komai da komai suka fara yin karin kumallo. Intercom kuma ɗinsu ce ta fara ƙara lokacin har sun kammala karyawar abincin da suka ci. Bariya ta ɗauka da sauri ta saka a kunnanta. Daga cikin gida ne suke kiransu ta nan dukkanin lokacin da suke buƙatar wani abu. Ko neman wani daga cikinsu. Hello? Hebba? A'a, Fariha ce. E mun tashi. E mun ci abinci. Okay to. Ta ajiye intercom ɗin bayan ta amsa kiran. Suka zuba idanu suna binta da kallon ƙarin bayani. Hibba ce ta kira ni, wai mun tashi ne? Na ce eh. Mun ci abincin safe? Na ce e Ta ce wace ce ke magana? Madiha? Na ce a'a, Fariha ce. To ga ta nan zuwa. Ba ta kara sarrafa baki ba kuwa? Hiba ta doko sallama ta shiga cikin falon nasu. Zinat ya fice waje bayan ya tsaya sun gaisa da Hibba. Kaya ne ɗauki a hannunta, da wasu kayan a hannun wata mata mai aikin su da ke musu je ka dawo. Zube kayan ta yi akan kujera, yayin da mai aikin ma ta ɗora su akan na hibba da ta ajiye je na to Umi, ina kwana lafiya kalau hibbatullah kin tashi lafiya alhamdulillahi ummi hajiyan na gida eh to bari na je mu gaisa a ummi ta yi zuwa cikin gidan ta ba su wuri hibba ta gyara zamanta tana danna wayar da ke hannunta kafin ta ajiye a gefe ta dube su tana cewa Gobe za a fara orientation, matriculation dinmu So duk yau ake zuwa a ɗau elective courses da ake so duk sauran cike-ciken abubuwan da ya danganci makarantar da ɓangaren da muka ɗauka na makaranta. Tom, idan na gane nufinki, kina maganar mu shirya kenan mu tafi makarantar? Cewar Madiha, e haka nake nufi. Waɗannan kayan fa, Fariya ta tambayi Hibba. tana mai nuna kayan da ɗan yatsanta ɗaya. Madiya ta juya ta dubi Fariha. Ta kona mata rai da tambayar da ta yi wa Hibba. Farihan take kallanta, hakan ya sa Madiya sake tsara mata idanu. Tana juyawa, ta zabga mata harara. Kayanku ne, ba na buƙatar su, ban sani ba ko kuna so? Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Madiya ta faɗa tana gyara zaman kayan. So kai, iren iren su dama muke buƙata. don idan kayanmu na ainihi za mu saka ba wanda zai jera da mu. Takaicin kalaman fariha ya sa Madiha miƙewa za ta bar wajen. Ina za ki Madi Bebi? Hibu ta tambaye ta. Zan gyara ne. Bakin ce za mu je makarantar ba? Eh haka na faɗa. Ni ma bari na shirya sai mu haɗu a wajen mota. Fariya ta raka Hibba har bakin ƙofa. Tukun sannan ta koma ciki tana murna. daidai lokacin ne ummi ta daga cikin gidan ke kuma rawar mai kike yi ba za ki gane ba ummi kin ga ta gomashin arzikin da hibba ta mana ta shiga daga kayan tana nuna wa ummin nasu a a a ran gadi Allah ya saka mata da alkhairinsa su dai ba sa gajiya da taimakawa amin wallahi kuwa wai ina madiha ne ta shiga ɗaki rabin rai ki zo in ji ummi ta yi hanyar ɗakin tana kiran madiha a lokacin madiya ta gama sauya kayanta zuwa wata atamfa kalar hoda mai roches mai toches baki ta yafa wadataccen mayafinta baki kai don allah cire wannan kayan ki saka ba zan saka kowanne ba matsa na wuce wai fushin me kike ne tambaya ta kike fushin me nake fariha eh tambayar ki nake saboda na kasa gane me yasa kike fushi da ni Don Allah mai na miki ba abin da kika mun fariya kawai dai kin fara sauya halayenki da na sanki da shi ne sauyin halaye kuma madiha me yasa kike haka bar zancen nan kawai ki saure ki shirya mu tafi bar saki ce da ita kanzil ba ta haɗe kayan credential ɗinta orijinal da photocopy takardu ta zuba a jaka ta fita ummi kin dawo ina dawo madiha Ai ce kina ina, ashe har kin shirya. Ya wallahi ummi. Ubangijin Allah ya sa albarka a cikin karatun nan da za ku fara. Allahumma amin. Fariya ta fito daga cikin ɗaki, ɗauke da ɗorin zani, za ta yi wanka. A raba mana kayan madiha. Ki rike ni bana so, kwata-kwata bana son su. Ummi kin ji abin da take faɗa? Ke madiya me yasa kike haka ne? Ba komai ummi, kawai dai bana son kayan ne. Fariya da Ummi suka buɗe bakunansu cike da maɗaukacin mamaki na kalaman Madiya. Ummi ta matsa kusa da kujera inda kayan suke. Ta daddaga su tana mai buɗa su gabansu da bayansu. Menene aibinsu Madiya? Madiya ta yi murmushi kafin ta ce, hmm, Wallahi Ummi ba abin da suka yi. Kawai dai ni na ji bana ƙaunar saka su. Idan na saka su ɗin ne sai na ga tamkar ba ni Madihan ba. Ina ɗaukar kaina a wata daban. Ko kayan kwanaki da ta babbamu na kasa saka wasu daga cikinsu. To yanzu ai jami'a za ku shiga madiha. Da muna da hali, ai har sabon ɗinkuna za mu muku. Na zuwa makarantar. Ni ban ga laifin kayan nan ba madiha. Madiha sai ta yi shiru ba ta sake cewa komai ba. Ummi ta dubi fariya ta ce, ɗauki duka ki. Tunda ta ce ba ta so. Rabin rai, kar mu yi haka da ke. Fariya ta faɗa tana ƙoƙarin kamo hannun Madiya. Madiya ta lura Umu bata ji daɗi ba, don haka ta matsa wajen kayan ta ɗauki set uku. Gashi na ɗauki waɗannan sun ishe ni. Yawwa. to kin ga hakan shi ne ya fi, Allah ya ƙara haɗa kanku. Amin Ummi. Madiya da Ummi suka zauna a falo suna hira, yayin da fariya ta shiga banɗaki ta yi wanka, haɗe da shiryawa cikin ɗaya daga cikin daddatsatsen les ɗin da Hibba ta basu. ta yafe jikinta da wani mayafi mai kyau sosai. Yauwa na shirya nema. Ah, iye kashe kala ta wajena. Allah na yi kyau sosai ma kuwa, masha Allahu. Fita suka yi zuwa sashin su hibba, suka gaishe da maman Sihibban. hibban. Sun dan ɗauki lokaci suna jiran hibba kafin ta karasa shirya ta fito. Sannunku, a share kun shiryo, eh, kin fito ke ma ras. To mu tafi ko? Wai ina yayan? Yana waje ai. To mun tafi mama. To shi kenan sai kun dawo. Allah ya bada sa'ar karatun. Amin mama. Yazid ne ya shirya don kai su. Yana sai a jikin motarsa ƙirar GLK da ta sha fenti kalar sararin samaniya. Kun fito ne ‘yan Ya Yaya barka da safiya. Yaya barkanmu. mu. ya Yazid ina kwana? Suka shiga gaishe shi ɗaya bayan ɗaya. Lafiya kalau ‘yan ƙannena. Ku ci har kun shirya. Ko yau sai jami'a ko? Insha Allah yaya, cewar hibba. Yayin da su madiha suka murmusa kawai. Bi kyautar Allah, hibbatullah, ku shiga mu tafi ko? Eh yaya. Shiga suka yi, hibba ce a gidan gaba. yayin da Madiya da Fariya ke a bayan mota. Ya tashi motar da addu'a suka fita daga cikin gidan. Wace ce za ta karanci International Relation ma? Ni ce yaya. Madiya ta faɗa tana matsa ‘yan yatsunta. Ke kuma wannan kwas ne naki ma? Ya juya yana kallon hibba. Haba yaya, wai ka manta? Irin na Nadiya tare muke fada da Kin san abubuwan ne sai a hankali. sai ke ya saita miro saitin fariha ta ɗan yamutsa fuska kafin ta ce mass communication masha Allahu Allah ya sa albarka a karatun da za ku fara amin ya rabbi Yazid ya murza madanin da ke cikin gidan sirin nan da nan kuwa sifikar motar ta fara tashin karatun suratul yusuf Yazid ya shiga bin karatun a hankali yana lumshe ido wannan kenan Rayyan ne da kansa ya kai sa Hajiya Fadila da babba Haidar Airport. Jirginsu zai tashi zuwa ƙasa mai tsarki. Su Hajiyan suka fita daga cikin motar tare da kayansu. Hajiyan ta riƙe hannuwar Rayyan tana masa addu'a. Dan Allah ɗan yaye, kar ka yada zuwa makarantar nan. Ka ci gaba da zuwa ka ji ko? Insha Allahu Hajiya. Yau ware ya nuna. Kar ka manta da zuwa gidan babbannin naka ka ji ko? Tom Hajiya. yadda kika ce haka za a yi tom allah ya ba da sa'ar karatu abin hajiya allah ya kai ku lafiya ya ƙara miki lafiya da kwanaki da imanin allah insha allah da imanin allah hajjaju makatuna sake tsugunawa ya ya musu sallama hajiyan da bafa harit da bafa haidar da an antukuluma matar bafa haidar ce ya kuma motarsa ya shige wayar sai ya janyo da sikirin ɗinta ke ta haske miss call ne rututu na baby search don haka bai bi ta kai ba ya jefa ta a cikin aljihun gaban rigarsa ya tashi motarsa ya bar cikin airport ɗin kai tsaye gida ya wuce abinsa wanka ya fella ya yi shigar jillabiyarsa baka sabuwa gadagau Wata hajjiya ta kawo masa tsare ba a wacan tafiyar da ta yi ta baya Yau jikinsa lungu da sako ya shafe da tararruka masu kamshi. Ya zauna a gefen yana ƙoƙarin janyo PSP ɗinsa zai buga. Muryar Hajiya ta shiga masa reto a cikin kwanyar kansa. Dan Allah, ɗan yaye karkaya da zuwa makarantar nan, ka ci gaba da zuwa ka ji ko? Sauke nan nauyar ajiyar zuciya ya yi, ya mike da sauri. Kai tsaye ya fice daga cikin gidan. Zuwa wajen harabar da ake adana motocin gidan. Shiga ya yi cikin motarsa, ya tashe ta ya bar cikin gidan zuwa makarantar. Ya zaro wayarsa ya kira Bijiniyo, ya dano ta T-Boy zuwa Compress call. Kun shiga makaranta kuwa? Bijiniyo, mustare, lafiyarka kuwa? T-Boy, tambaya mana, tambaya mana shi mana please. Kunnuwana ne ke je min gaibu ko kuwa Rayyan ya murmushi tamkar suna ganinsa ya kase kiran Direct ya wuce gidan su T-Boy a lokacin T-Boy ɗin ma na makala a kan garinsa da ko tashi bai yi ba Rayyan ya azazzale shi ya tashi wai mai matsalarka da wani zuwa makaranta yau gaskiya bacci bai ishe ni ba an kya ka kai baccin tashi mu tafi Teboy na ta kananan mita ya mike ya shiga banɗaki ya yi wanka. Ya ci abinci tukuna sannan suka wuce gidan su jiniyo. Kowanne na cikin motarsa, motocin kuma rantsatsu na alfarma. Wanda suka tada kai da kuɗi suka koshi. Kai sai suka wuce jami'ar tasu ta Birmingham University Nigeria, University in Kano. Wannan kenan. Tunda suka shiga cikin makarantar, Samad ya suka baza idanuwansu suna kallon ko'ina na makarantar. Hatta Hibba da ta so gidan masu kuɗi sai da tare na ajinta a ranar. Mun zo fa. Yazid ya faɗa yana bin kowannensu da kallo. Yaya na rasa me zan faɗa ma. Lord, I'm Otterwort. Makarantar nan ta haɗu fiye da kalamai na. Ta haɗu beyond my wildest expectation. Hibba ta faɗa tana mai sake baza hancinta. sai ma kun shiga ko'ina da ko'ina za ku ce masha Allahu. Suka buɗe kofofin motar suka fito, kowannensu ya yi kyau kwarai matuka. Ku bi tun da department ɗaya kuke, ku je ku fara rage waɗansu abubuwan. Ina madiya, ke kuma mu je na yi miki rakiya. Ya nuna fariha bayan ya gama faɗar abin da zai ce. Fariha ta yi dariya tana nuna madiya da yatsa. Ga madiha nan, Suka kyalkale da dariya ya juya saitin fariha ya mata wani kallo mai ɗauke da tatacciyar ƙaunar da yake mata. Amma ya kasa gaya mata duk tsawon shekarun da suka shuɗe. Mu je ko Madiya? Madiya ta yi gaba yana biye da ita kafin su jera a tare suna tafi suna su. Wannan kenan. Zuwansu kenan suka faka kofar Students Affairs Gate. Bijinu na ta jera tsaki Gefe ɗaya kuma Tiboy ne ke ta kamo suna Rayyan yana kananin mita. Rayyan ya juya ya sakar masa tsaki don shi ma mitar da suke masa ta ishe shi. Ya isa haka haba mana. Na ce muku ni ban san yau ba lectures ba. Ban san yau ba lectures ba. Ban san da wani orientation, matriculation dai na sababbin ɗalibai ba. Da a ce na sani me zai kawo mu cikin makarantar. bayan lectures ma ba zuwa muke ba haka dai suka yi ta ƙorafe-ƙorafensu suka daina takaicinsu ya sa shi matsawacin nesa da su wajen wani benci ya zauna ya ɗaga wayarsa setin idanunsa yana dannawa daidai lokacin da madiha da yazid suka tunkaro wajen yazid na bayanta kaɗan yana waya yayin da madiha ke a gaba guguwar iskar da ake yi ta ɗaga mayafinta ya kuma gefe ɗaya ta saka hannu tana janyo mayafin da rufe jikinta duk abin kan idanun rayyan da ya saki leɓe da saleɓa yana binta da kallo tamkar zai mayar da ita cikinsa kallo ne ɗaya da ya yi mata bisa a ƙa'ida amma tun daga wannan lokacin zuciyarsa sai ta kamu da ƙaunarta tamkar shigar iska haka ƙaunarta ta shiga ilahirin duk wani sashi da rassa na jikinsa madiya ta juya tana jiran yazid ya ƙaraso yazid ɗin ma ya mata alama da yana zuwa ita kuma sai da suke samar murmushi mai tafa da wanda yake kalla har suka balle wa ganinsa rayyan bai fasa binta da kallo ba kallo ne kamar zai haɗiye ta Kallonta yake yi tamkar zai mayar da ita cikinsa Kallonta yake tamkar ya ɗauke ta ya gudu Kallonta yake yi don tuni tamkar ta zamar masa mallakin zuciya to sauraro a nan za mu dakata a kashi na goma sha biyar sai mun ƙara haɗa da ku a kashi na goma sha shida